ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقه قولي يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muke ba. yau muna hudu ga wata ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida saman manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai daidai hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lokaci ne na wannan wata mai albarka ramadan a yammaci na kowace rana muna darasi ko mu majalisi ko makaranta ta kokarin karanta alkur'ani don neman albarkarsa da neman ladan karanta shi da kokarin sanin ma'anoninsa da kuma addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi in ba kuma ta mu muna cikin suratul isra ya mun tsaya kan aya ta 40 da 44 ko a yau za mu dora kan aya ta 44 da Ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا نعم الله ملوك كيتي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن sammai bakwai da ƙasa da abin da ke cikinsu su sabbi hulahu suna yin tasbihi ga shi ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana yin tasbihi game da gode masa walakin la na tasbihahum sai ku ba ku fahimtar tasbihin nasu innahu kana haliman ghafura lallai shi Allah mai yawan hakuri ne ko mai yawan gafara ne wannan aya ci gaba ne daga jiya bayanin da muka yi cewa kullum kana ma'abu da kama ya koro idan labtaghaw ila bil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaqulu amma yaquluna uluwan kabira eh Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala yake gaya mana rabi ga mushrikai su da suke riyawa cewa Allah akwai wasu allolin tare da shi aka yi masu rabi cewa aida akwai wasu allolin tare da Allah to da sun yi hamayya da shi su ma da sun fito sun ja jiki in zai yi su ce a'a ba za a yi ba in ya ce a'a su ce sai an yi amma dukkan mu mun sani a hankalce wannan duniyar mai gudanar da ita shine Allah yasa yadda suke gudana ba wanda yake canza da ana canzawa lokacin da na maru yadda yana kashewa ko ya sa aka fito da yan kurkuku da aka yanke ma hukuncin kisa su biyu ɗaya ce kai kama gabanka ɗayan kuma ta kashe shi ya ce na kashe wancan na raya wancan sai annabi ibrahim ya ce shi ke nan ko haka ne ni ubangiji na yana zuwa da rana daga gabas zuwa yamma kai yanzu na kai yanzu ka zo da daga mafaɗarsa zuwa mahubatun zuwa daga nan kuma da da gaske Allah ne ai ba zai yadda ba a wannan da sai ya hudo da ranar ta yamma amma ya iya ba ka duniyar nan take tafiya shi yasa ba karamin wawa mara hankali sama da wanda zai sama Allah abokin tarayya Allah ya ce a gaya musu da akwai aida hakan ta faru kuma da ya nemi jaƙin ja da mai al'arshi subhanahu wa ta'ala sai Allah ya tsarkake kanshi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi game da me wato da duk abin da ake jingina ma Allah na tawaya da na ƙasu wa ta'ala amma ya na ƙuluwan kabira Allah ya ɗaukaka ƙuluwan ƙahari wa ƙuluwan zaki ɗaukaka na zatinsa da kuma sai Allah ya fi ƙarfin kowa kuna ganewa shi ne ake cewa ƙuluwan kabira ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma amma ya kulu na gabarin abin da suke faɗi to sai aka ci gaba don a nuna shi Allah in ka bauta mai kanka kai mawa in kuma ka ƙi? to akwai kuma masu bauta masa musabbihu hmm. sabbin samawati sab'u wal ard sammai bakwai da ƙasa sabbin hulahu suna masa tasbihi wa man hinna da abin da ke cikin na halittu kenan sai Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu a wannan ban kasar ko a cikin samai illa yusabbihu bihamdihi fa ce yana tasbihi game da gode maka kaga sai dan wani ya kafirce dan wani ya kangare da akwai masu ma Allah tasbihi a duba hadisi yake inganta aka ce sama tana ƙara saboda yawan mala'ikun da ke kanta ba inda za a aje ni da tafin hannu ba ce akwai mala'ika a wurin yana ma Allah ibada yana ma Allah to kaga idan mutanen duniya sun san gare to akwai masu masa tasbihi akwai masu tsarkake shi akwai masu bauta masa ga na mun ji sai dai Allah ya ce walakin la tafahuna da sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin sauran halittu me yasa ba ku fahimta ai su sauran halittun suna yi ne da yaransu mu da yaransu mu da yaran mu muke ko mu mutane yanzu wani in yana yin addu'a sa ba ka ji me yake ba sai ka je harami ana tawafi haka ta jin ya ya ya ya saboda dan tsene yana yin nashi ko wancan yana yin nashi kowa da yaran shi yake roƙon Allah kuma an yadda kowa roƙi Allah da yaran sa shi yana ji subhanahu wa ta'ala to idan mu tsakanin mu muna magana ba mu jin magana sunan mu to ina ga an ce maka bishiya tana ma Allah tasbihi dutse ne masa tasbihi sama tana masa tasbihi kasa tana ne masa duk halittu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abin halitta ce ne masa tasbihi sai dai walakin la tasbahuna tasbihahum sai dai kuma ba fahimta fahimtar tasbihin su da suke yi wannan yana nuna mana ibnu kasir yake cewa taqaddasa hus samawati wa sabwal ard wa man fihin sammai bakwai da ƙasa da abin da ke cikin su duk suna tsarkake Allah subhanahu wataala min al makhluqat na halittu wa tanazzahu wa tu'azzimahu wa tubajjilahu wa tukabbirahu amma yaqulu haula al mushrik suna tsarkake Allah suna girmama shi suna girmama shi suna kambama shi gabanin abin da su mushrikai suke cewa yana da ababen tarayya a'a Allah bai da wani abin tarayya Kiristoci su ce Isa dan Allah Yahudu su ce Uzairu dan Allah mushrikai su ce mala'iku ya'yan Allah duk wannan Allah ya tsarkaka daga jingina masa waɗannan ababen bauta wa tashhadu lahu bil wahdaniyya fi rububiyyati wa ilahiyyatihi dukkan halittu suna shaida ma Allah shi shine Allah abin bauta suna shaida masa shi shine rabbu khaliqu raziku, mudabbir wannan duk ɓangaren rubiyar ce ta ubangiji to suna tabbatar masa kuma mawaki yake cewa fa fi kulli in lafo ayatun dullo ala annahu wahidun eh a kowace kowane abu ka kalla zai nuna maka aya ce wacce take nuni a bisa cewa Allah shi makaɗaici ne kama nan ka kalle ta da yadda take da taurari da duk halittu da muka mai yadda Allah yin ko me ya kalla yana nuna maka Allah ku shi fa ya daidai shi Shi ne Allahu ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu وتخر الجبال حدا عند أول الرحمن ولدا eh ruba sama Allah ya ce ta kusa ta kekkece tsammai sassage eh sassage sannan ƙasa ita ma ta daddare duwatsu su ragargaje saboda mai an da aulin rahmani walada saboda sun dingina sun kira ma Allah wai yana da ɗa amma sai kaga musulmi yana sha'awar kirista kwanan nan na gani a labaran bbc wai wani kirista a nan kaduna ko ya raba taimakon abin buɗe baki ga musulmi kuma ya yi ne a matsayin biki da wata ko hajjawa ce ce su ma in kirsimeti ya zo tana raba masu kayan abinci tufafi da su shi ma shi ne ma musulmi kullum in za a kauce hanya 'yan uwa ya kamata mu gane abin da zai kai ka tudun mulkira shi yasa ake bayani ba yadda za a yi wani abu na kiristoci zamanin da suke kiristancin su kai masu da sunan taya su murna wannan biki da suke ko da aka ce ka jawo hankalinsu da alheri da ihsani ba lokacin da suke bikin su ba dan sanda suke in kai abin da suke dauka mai suke yadda dauka ka yadda da abin da suke kuma ka taimaka musu amma haka kawai kirista ka je ka kai mai wani abu na ihsani ka taimaka masu ka jawo shi zuwa da'awa da kuɗi ne da ihsani da kayan magani manomi ne kayan abinci da duk sai mashi ba laifi amma lokacin da suke sallar kirsimet lokacin new ta su wai ka ɗau abinci ka kai masu ka ɗau shinkafa kai masu tufafi wannan kana goyon bayan abin da suke to shi ma gashi nan wai yayi ya kama musulmi kan buɗa baki shi ma biki ya rama wannan shi ne abin da ke kira ta ƙaru ba daidai ba ne ba yadda za a yi masu cewa Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ka je ka je abin da suke ce, za ka taimaka musu sama ta kusa ta kekkece kan abin da suke yi saboda sun jingina mu Allah ɗa Allah ya ba a jingina mai wani abu na mata ko na ɗa wannan abin da Allah ne ya hana ya kamata mu gane wannan samai da ƙasai duka suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala Daidai dai tasbihin aka ce ba ma fahimta shi walakin la tafahuna tasbihahum ai la tafahuna tasbihahum ayyuhan nas ya ku mutane ba ku fahimta tasbihin halittu da annaha bi khilafi lughatikum domin lugar su ta bambanta da taku tsuntsu yanzu ya tashi da safe daga cikin shekar shi ya fafaka, ya kuka ya kuka ya tashi fir ya tafi baka san me ba baka san me ya faɗi ba tasbihi ma ubangiji daidai lokacin baka sani ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam amma da inganta cikin hadisi Abdullahi dan Umar yake cewa wato ainihin game da kashe faɗi annabi ce, kar ku kashe su saboda me ke ku ha tasbihun kukan kwaɗin nan suna yin tasbihi suke ga ubangijinsu kar ku kashe su haka nan hadisin abdullahi dan mas'ud wanda wanda bukhari ya fitar shi ma yake cewa kunna nasma'u tasbiha sa'ani wa huwa yukal mun kasance muna jin tasbihin abinci a lokacin da ake cin abincin ana cin shi kuma abinci yana tasbihi ko kaga wannan ɗan uwa idan wannan ya inganta ashe kaga kenan bai kamata mu rika yin sakaci mu wajen yi ma Allah tasbihi ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan tasbihi ne mutlaki zikiri ne mutlaki kana tafiya zaka ta kayanka kana kwance zaka yi kana cikin motar ka zaka yi tafiya kake zaka yi a ofis ɗinka ba aiki take kai ba ya bukatar kirgawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kai tai bakin ka ya zama sanye shata ka daina ɓata lokacinka da abin da babu lada duk sanda ke tasbihi lada za a fata. in ka ce la haula wala quwwata illa billah kanzu sai kurujin janna saboda haka wannan kin da sauran halittu na yi to kar a ban mu a baya mu ma mu rika yi sai dai malamai suka dan tattauna wai tasbihin da aka ce duk halittu a ayar aka ce ko hmm. to amma a in aka duba wasu malaman sun suka ce wato jimadat an abubuwa busassu kamar kike bishiya da tana da ta to tana tasbihi amma an sare ta ta zama kaure ta zama kike shi ta ma zake tasbihin sai suka ce ba zake ba sai kaba hujja da hadisin da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gamu da wasu kaburbura guda biyu a Madina yace wannan ane masa azaba sai yace ane mai azaba saboda bai tsarkake kanshi daga ainihin fitsari bai kula da harkar tsarki hmm. shi kuma ɗayan annamimi ne ya ɗau magana nan ya kai can ya kai can annabi ya sa aka karyo abin nan ɗin wato dabino abin nan ɗin umar gudun na dabino ya tsaga ya ɗau ɗaya caka a kan ɗaya ya kai ɗaya ya dasa kan ɗaya ya ce ina fata a yi masu afuwa daga azabar da ake masu muddin suna nan ba su bushe ba sai suka gaba hujja da wannan tunda nabi ya ce muddin ba su bushe ba kenan sun bushe shi kenan za a da a ci da musu azaba saboda haka suka ce wannan abin da ake nufi kenan banda abin da yake icce ne in ya bushe to wannan ba ya amma dutse kun san dutse yana da rai ko aka ga dutse yana karami yana kare girma marmara suna da rai suna kare girma haka nan bishiyar suna kare girma da rai suna duk waɗannan suna da rai suna yin tasbihi shi yasa ma Allah madaukake yake ta alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawa wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun minan nas haka Allah yake wai baka gani bane amma labari cewa lallai wato ainihin abin da ke cikin sammai da ƙasa suna yin sujuda ga gare shi Allah eh suna sujuda ga Allah haka nan da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi har dabbobi dukkan su suna yi wa kafirin minan da yawa daga cikin mutane musulmi ai suna su eh, da eh kuna da arna musulmi ka je ka ga in ana arafa yadda take ciki kaga ana tawagi yanzu ka je masallaci ka ga sun cika da azumin nan duk tasbihi ake ba na sujuda ko kaga ina ashe wannan da nasi Allah yake dukkan su suna sujuda ga ubangiji sujuda ko ai tare take da me tare take da tasbihi inda za yi sujuda za a yi tasbihi saboda haka sai malamai suka ce ai wasu suka ce a a har kwatsun sassan abubuwa su ma duk suna yin tasbihi saboda wancan aya da aka ce wato in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana yin tasbihi game da gode ma ubangijinsa haka nan katada yake kullu shay'in fihi ruhun yusabbihu min shajarin aw shay'in fi wato fi hiru yace dukkan wani abu da ka tsare yana yi ma Allah tasbihi wato abu mai rai yana yin tasbihi bishiya ma tana yi muddin dai akwai ruhi tare da ita almuhim dai abinda mu gane mu bayi lallai mu tashi mu zabura mu zama masu ma Allah tasbihi saboda in mu ba sauran halittunsa suna yi daidai mu ba ma fahimtar Yadda shi wannan tasbihin yake sannan Allah yake innahu kana haliman ghafura Lallai shi Allah mai yawan hakuri ne ko mai yawan gafara ne Allah baya gaggautar gaggauta kama bayansa da azaba Allah zai jinkirta musu ko za su kuba shikenan shi gafuru rahim hakurin ubangiji ka duba yadda bayi za su ta sako amma in suka tuba Allah mun tuba mun daina shikenan Allah ya gafarta hadisi ya inganta cewa idan zunubin ka zai taba saman nan amma ka ce Allah na tuba taubatar da su shi kina Allah zai gafarta ba za ka yawan shi ba gafara Allah da rahamarsa ta yi lauci komai ashe kaga Allah mai yawan gafara ne shi ya sa mai yawan jin kai kuma wannan gafarar tashi take tare da hakurinsa ibn kasir ya kawo mana hadisi wanda zai karfafa wannan magana bu hadisin bukhari da muslim inna allaha la yumli lidh zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu wato lalle Allah yakan jinkirta ma azzalimi daga zaluncin da yake ba zai kama shi ba inda zai kuma shikenan sai a gafarta mai daidai kuma in bai tuban ba to shi daga nan kuma sai ya kama shi ya damƙa ya damfan da bai sai kuce ba shi yasa yake sai uwa bari ka tuba dare yayi ka tuba daga zunuban da kai da rana gari ya waye ka tuba daga zurban da kai da daddare ka zama mai tuba taubatan nasuhan duk abin da ke na laifi kuma ka bashi ka watsar shi yasa kuma mu ji tsoron kamun ubangiji Allah mai hakuri ne Allah mai ɗaga kafa ne Allah mai afuwa ne amma fa in ya damke bawa to dan kafa ba ta da kyau wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid cikin suratul hud aka Allah yake aya ta biyu wato haka nan kamun ubangiji na a ɗari da biyu afuwan, cikin suratu hudu aya ta ɗari da biyu wannan aya waka zalika akhadhu rabbika haka nan damkar ubangijinka take ko ni za a kazo alqura in ya kama ko in ya damki alƙarya gari kinan ko wani birni wani ya mafi lokacin da gari yake a dawa adawa dawa duk haka aka yi aka damke su mutanen wato annabi abin nan lutu haka aka damke su Allah ya ce inna akhadahu alim shadid lalle kamun Allah kamu ne mai tsanani ko a zamanin nan mu da al'umma annabi ya mana addu'a kar a halaka mu gaba daya kuma da ake ma'ada da samuda amma za a iya zuwa da hukuma a ɗanta na kuɗa ai mun gani lokacin da corona ta zo kowa ɗanta na kuɗa shi ko ko ba dan na kuda ba kai zafi na rana ba da aka sha lokacin azumi ko ya ji a jikin shi to ashe ga kamun ubangiji yan uwa yana da tsanani sai mu guje shi shi yasa wata 'yar ma Allah cewa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun kuma akhasuha wa ilayhi wa ilayhi al-masir wato haka da yawa daga cikin alƙaryu birane da garuruwa mukan jinkirta masu matsaga masu kafa abin da suke eh suna zaluncin sai a kau da kai thumma akhastuha Allah ya ce sannan sai mu damke su mu kama su ko ilayil masir kuma koma zuwa gare da suke har yau har gobe an kuma haka mu koma ga Allah mu roƙe shi rahamarsa mu roƙe shi gafararsa mu roƙe shi jin kansa mai gafara ne mai jin kai komai nashi ba ta ake abuwa sun tsada ba mai ya tsada waye wallahi Allah ya so da rahamarsa sai ka ga wasu hanyoyin na na rahamarsa sun baibaye sai da ba ma zato mu yadda da Allah mu koma gare shi mu rike shi mu roke shi saboda ne shine mai kowa kuma shine mai komai haka nan Allah madaukaki wato ainihin yake ainihin tumbuke kafirai saboda ukubar da wato azaba ya sauko masu da azaba saboda safansu saboda ko za su tuba ko za su koma shi yasa Allah ya ce man ya amal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima kaga mutum ya bar sako na ya tuba sai Allah ya ce wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa da kansa dan dukkan sako zalunci kai ne yan uwa duk sanda kai wani laifi to ka san fa ba kowa ka cuta ba kanka ka cuta kada ka saba ma Allah ka saba ma sunnar manzo ka zalunci kanka haka Allah ya ce awai zulim nasta thumma yastaghfirullah sannan ya nemi Allah gafara ya koma ga ubangijinsa kenan Allah ya ce jidillah ghafuran rahima sai sami Allah mai yawan gafara mai jin kai wannan ne ibn kasir yana fassara mana zaka ce innahu kana haliman ghafuran ya kawo wannan ayoyin dan mu koma ga Allah yan uwa mu tuba mu nemi gafararsa saboda haka wata yar Allah ya ce cikin zurtu fadir Allah ya ce inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsaku in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura haka Allah ya ce wato ainihi lalle Allah idan da zai kama sama da ƙasa cewa ya kame su faɗo ko ba haka bane Allah shi ne wanda ya rike sama nan ba ta rikito mana ƙasa kuma ba ta ribza mana ah, ba kwa ga yadda ake girgizar ƙasa a ga garuruwa ko gidaje ga sanar sun ƙasa sun nitse Allah ke rike ƙasa daga wannan ribzawa yake rike sama daga ta ribzo mana yace wala in zalata inda a ce za wato ainihin su zo ba yadda sama nan take ba ta zo ta ribzo mana ko ƙasa to in amsaka huma min ahlin min ba'di waye zai rike sun ba Allah ba akwai wanda zai rike sama inda ake girgizar na akwai wanda zai hana lokacin da iska tsunami ta zo gefen teku ta share wasu hotel da ake barna akwai wata na'ura da ta hana ta sai da Allah ya gama abin da yake so ya gama na ragargaza wuraren sannan iska ta tsaya kwanan nan ake gobara kuna ganin ta a kasashen kazaran nan duk irin kimiyyar su da waye ya suka da gobara sai da Allah ya kawo lafawa samun ubangiji yan uwa wallahi mu ji tsoron shi shine Allah ke ce mana innahu kana haliman ghafura Allah mai yawan hakuri ne mai yawan gafara ne wannan ayar irin wacce da muka karanta kenan ayar karshe da bin kasir ya kawo mana tana cikin fa'il yace walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu da Allah zai kama mutane da abin da suke aikatawa nan take ai laifi nan take Allah ya kamu to da fa ma taraka ala zahriha min dabbatin da Allah bai bar wata mai taka kasa a ban ƙasa ba mutum ne dabba ce fari ne da Allah ya sha duniya tiri hmm. da da laifin mu komai Allah banda yake gafara yake hakuri wallahi ba za a bar kowa a ban kasan nan ba walakin yu'athiruhum ila ajalin musamma idan Allah zai kama su ne zuwa wani lokaci ambatacce wasu za su yi ta laifi ka ga su. yana ta saban Allah yana ta fargaza amma gobe kiyama zai gamu da kamu na ubangiji Allah ka tsare mu da wannan kamu fa iza jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basira idan ajalin ya su ya zo su masu ta fargaza da banna lalle Allah game da bayansa mai ganin da abin da ke aikatawa ne ibn kasir ya kama wannan karkashin fadin Allah da yake na hukana haliman ghafura Allah kai mana afuwa Allah kai mana gafara Allah kai hakuri da halayen ya Allah yake wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura na'am وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا نعم وإذا ذكرت ربك في القرآن وهده ولوا على أدبارهم نفورا نعم الله ملوك الشيء وإذا قرأت القرآن idan ka karanta alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai mu sanya tsakaninka da tsakanin wanda ba sa imani da ranar lahira sai mu sanya wani shamaki masturan wanda yake suturcewa tsakaninka da su kalmar suturcewa za mu kara bayani kai ja'alna ala qulubihim akinnatan sai mu sanya wani rufi wani marfi akan zukatansu an huhu dan yadda ba za su fahimci Qur'ani da kake karanta musu ba wa fi azanihim qara sannan a cikin kunnuwansu akwai wata dalma nan ma akwai wani abu da za a sa a rufe kunnan wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani sannan kuma idan ka karanta ubangi wato ka ambaci sunan ubangijinka cikin alqur'ani wahdahu shi kadai eh kace la ilaha illallah kenan wallau ala adbarihim nufura sai su juya wato sai su juya bayan su suna masu bazama suna ƙara gudu maimakon abin da ka karanta na Qur'ani su saurara su fahimta su matso kusa da kai a Qur'anin sai ya ƙara sa'in sun ji su ƙara nisa ‘ya'yan uwa ka ji irin wannan ayoyin sai ka gode ma Allah, Ya Allah yau ka musulmi, yau ka mai sauraron ƙur'ani, mai sauraron wa'azi mai ƙoƙari ka fahimci Qur'ani to ga wasu bayan Allah ya ba mu labari ko zamanin manzo yadda abin ya kasance kuma har yau har gobe suna nan haka wannan bayanin da zamu ci hmm. Allah ya ce wai za ka karanta Qur'ana idan ka karanta Qur'ani ana nufin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa nan kai sai Allah ke magana da manzansa sai dan ka karanta masa Qur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai wato musanya tsakaninmu da tsakaninka da su tsakaninka da tsakaninsu sai a sa hijaban mastura wani wato satir ko ko mastur satir ya zama ismul fa'il mastur kuma ismul maf'ul sai a sa wani abu ya zama shamaki tsakaninka da su yadda ba za su fahimci gaskiyar ba da za a yi ta faɗi ba za su gane ta ba mm. ko kuma za a sa wani abu ne wato wanda zai zama sanda za su zo su cutar da kai sai wannan abin ya zama shamaki ba za su iya cutar da kai ba duk malamai sun fassara ba nan wurin sai mu bi shi mu gani wasu ayoyin da suka ƙara faɗi da aka ce a ainihin ibn zaidin cewa huwal akinna ala qulubihim abinda ake nufi kama kala ta'ala wa qalu qulubuna fil alfi akinnatin مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب cikin سورة fussilat kenan wato aya take da tafassara wannan eh su kafirai da zamanin manzo ana karanta qur'ani wasu sai su sa su toshe don dan kasu ji ƙwar'ani saboda suna jin larabci kuna gane suna jin abin da ake karantawa shi yasa an ce masu kulu, la ilaha illallah tuflihun sai su ce a ta ja alal ali haka ilahun wahida ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa sai su ce ya za ka sanya ababen bauta gaba ɗaya kamar da su Allah ɗaya kaɗai. shi kadai za a bauta ma ina haza lafiya wani ajuja Wani abin mamaki ne to shi ne wani bin sai su sa ma wato wani abu su toshe kunna ko ko ba su toshe ba abinda Allah ke ce mana waje ana ala qulubihim akinnatan mukan sanya wata dalma a cikin kunnen-su. dalma ba wai dalma ta zahiri wacce kake gani ba a wani rubi ne za a sa a zuciyar duk yadda mai wa'azi zai wa'azi ba za su ji ba amanin manzo haka wasa ba haka yau ya kafiran yau suke kafiran yau duk wasu wasa'irin abin nan isar da sako akwai su ko babu yadda wa'azi za a ji shi ta social media ta talabijin sai waye hanyoyi gashi nan amma yaya wai ba fahimta ne ya ba sa ji ya ba su asuwa ka dubi kafiran china yawansu obin kafiran india mu ma nan din najeriya wani bangaren wata kabila ka ga a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi sai ka ga a cinta da wahala ka sami mutum ɗari wanda suka mutu wanda kai ka sani kuma ana wa'azi ko ya ce ba su ji wannan a yi yan uwa an sanya dalma an sanya duk wani abu na hayaniyar duniyar nan suna ji da kullum suna fahimta amma wa'azi na Allah ya ce annabi ya ce wannan kun ba sa ji an sa musu ne ya sa yau bibi kafiran Rasha yadda suke ga na China ga na India ga na America duk wa'azin Qur'ani ko ina ya shiga amma suna ji harkar fasaha da kimiyya nan ita kanta wa'azi ce da za ta ƙara saka san Qur'ani amma sun yarda da shi saboda me an sanya wata dalma a cikin wato a cikin kunnansu Allah ya ce wai za zakarta rabbaka fil qur'ani in ka ambaci ubangijinka cikin qur'ani shine kace la ilaha illallah nan kuma sai ka gane wata ayar can Allah ya wato aka ƙara mana bayanin wannan shine Allah ke cewa wa idza zikra Allah wahdahu ishma'azzal qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan aka ambaci Allah shi kadai aka ce la ilaha illallah sai ka ga zukatan waɗannan da basu su imani da ranar lahira ba sun takura sun damu wa iza zikira allazina min dunihi amma an ambaci wani wanda ba Allah din ba idza hum yastabshirun sai ga suna farin ciki yanzu ma ana samun wannan ko kaga mutane ana kiran Allah shi kadai ba su damu ba A abauta ma Allah shi kadai hankalinsu bai kaiwa a jiman abin manzo shi kadai amma da an kira wani ba wani zan ya ga suna dariya suna farin ko wani abu da shi suka fi ganin girma fiye da Allah inda za ka taɓa shi kila za ka ci duka amma da za ka keta doka Allah gaban su babu su. kaga idan ambaci Allah shi kadai ba ruwansu amma an ambaci ababen da suke wuka a matsayin abin bauta ba Allah ba sai ka gansu ya da suna farin ciki har yau a cikin wannan al'umma akwai masu wannan matsala wallahi kowaye za a kira ba Allah ba ko annabin Allah ne ko mala'ika ne kowaye ne Allah na sama da shi Allah shi ne Allah shi ake tsarkakewa shi ake kira da sunayensa kyawawa Allah yana da sunayen kyawawa yake ku kira shi da su ku roƙe shi da su me yasa ka ga muna ci? amma da an kira wani ta wanda ba Allah ba sai ka ga wasu hankalinsu nan kam ya karkata nan suke nuna wato ba zama su da nuna cewa wannan shine daidai wannan ayoyi dan uwa lallai wa'azi ne a gare mu babba cewa Qur'ani ana karanta shi kaji zuciyarka na fari tana haske da alamar imani idan ana karanta ƙur'ani kana nuna damuwa da kunci wannan alamar kafirci ce Allah ya tsare alamar munafunci ce domin kafirai ana karanta ƙur'ani ba sa so kiran sallah ba sa so yadda shaiɗan bai so su ma ba sa so yasa suke ta so a kawo doka kiran sallah an za a yi hidai ta sa iya masallaci kar ta kai ga gidaje wai ana disturbing mutane irin wannan karatun ana yi a yi iya wanda suka zo wurin kawai kar ta je can wanda yake san ya je ina da gidan can ja a wannan duka saboda ba su so a ce Allah ya ce annabi ya amma kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da ihu da ake yi nan duk babu ruwansu wannan saboda kayan shedan ne sai Allah ya ce wa su irin masu wannan aqida idan aka kira ubangiji cikin alqur'ani shi kadai wallau ala adbarihim kura sai su juya baya suna masu bazama zuwa wurin da suke ganin kamar shine zai kai su inda ba za su ji abinda wato ake faɗi na ubangiji ba saboda haka ya ƴan uwa lallai mun tsaya duk da ake karanta qur'ani mun nutsu ku ji me ke cikin sa Ku fahimce shi ko mai aiki da shi amma yin yazo muna kyamar ƙur'ani. yau yadda ake kokari a ɗauki ƴaƴanmu da karatun al ƙurani a shagaltar da su da harkar waya da harkar chatting da harkar wasanni da jam da sauransu to mu dawo kan Al-Qur'ani shine ne abin da Annabi ya karanta al'umma ta farko suka sami natsuwa suka sami kwanciyar hankali suka sami shiruwa ko mu ma yau muna so mu dawo zuwa ga al ƙurani me Allah yake نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نعم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نعم الله ما يقول نحن أعلم بما يستمعون به lallai mu ne muka ji sanin abinda da suke sauraro ko suke ji na shi alƙur'ani iz yastami'una ilayka yayin da suke sauraron wa idhum da lokacin da suke ganawa suke mitin suke tattaunawa idh yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura lokacin da su azzalimai suke cewa ba kowa kuke bi ba face wani mutum da aka sihirce unzur kayfa unzur kayfa darabu al amsala Allah yake ka duba yadda suke buga misalai da su sa maka wasu siffofi iri-iri daban-daban fazallu suka fake da abin da suke faɗi din nan wala una sabila ba za su iya samun daman bin hanya ta daidai ba ma'ana za su gaba da fatan su Allah ta tsare ni wannan Allah ne yake ba manzon sa labari abin da can kafirai suke kullawa na sirri da tattaunawa Allah ya gaya ma manzansa Allah ya ce nahanu a'lamu bima yastabiquna bi mu muka fi sanin abin da suke tattaunawa game da shi Qur'ani nabi yana karanta ƙur'ani suna jin zafi saboda qur'anin yana kama zuciya wanda ya ji shi Allah ya sa mai shiriya kawai sai shi ya zo ya zama tare da masu wani abu su kafirai da ba su haushi kuma har yau har gobe haka ne shi sa kafirai da za su yi sami hanyar da za su iya fatar da qur'ani wallahi za su fata ko su iya hargitsa shi amma ina Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Mun muka saukar da ambato mu za kiyaye shi duk yadda suka yi muhawala Qur'anin nan su kauda shi a ban kasa sun kasa ko kafirai zamanin manzo Allah ya ce mu muka fi sanin abin da suke masu sauraron Qur'anin da suke karantawa idh yastami'una ilayka lokacin da suke sauraron ka in kana karanta shi wani lokacin sukan sace ji cikin sirri yana karatu rika ji saboda me ba wai ji na ce aiki da shi ba a'a su ji su san kuma yadda za su rage rage da sharri Allah ya ce wa izhum yasnajwa da lokacin da suke tattaunawa suke mitin a asirce a koye duk Allah yana ji me suke cewa idh yaqulu zalimuna abinda azzalimai suke cewa ittabi'una illa rajulan masura ku masu imani da shi ba kuwa kuke bi ba ba ce wani mutum da aka sihirce aka kalmar sihirkewa in aka ce an ma mutum sihiri mai ake so a ce ana nufin wato ya taɓu bai da hankali kiran ka a saurara ah, wanda aka ma sihiri ba ba kawo da hankali shi ake ba wai annabi mutum ne da aka yi mai sihiri wani bin su ce shi ne mai sihirin wani min su ce an masa sihiri ka san da bambanci ko hmm. kai ne mai sihirin kai ne kake kulla sihirin ka kai mu suke nan wato wai wanda suke gane addinin shi yake sihirce su ne su gane wani min kuma zai ce shi aka yi masa sihirin abin da yake faɗin nan sihiri aka yi mai yake zuwa yake tsara shi to shi ne Allah ke cewa wannan magana da suke faɗi unzu duba da kyau hmm. kai fa zo rabu da kal'amfar ya suka yi ta buga maka misalai iri-iri na sifofi daban-daban na aibata ka wani bin su ce sahirun wani bin su ce kahinun wani bin su ce majnunun wani bin su ce sha'ir duk wai maga wannan fa kalmomi na aibata manzu, wai aibata shi dan ka fance ka saurare yanzu duk da aka jingina maka haukatuwa zai kuma saurari magana ka aka ce ai wannan ai mahaukaci ne ku rabu da shi a awawa ne sa’i ɗan sihiri ne matsafi ne eh? a'a mawaki ne ana ko ku duba da duk kuma za ka yi namu na yanwa ta kamata duk mai da'awa ya ji tsoron Allah ya yi kasa da kan shi ya duba idan manzan rahama an ya mai irin wani kaiwaye ba za a gaya a jefe ka da duk abin da za a jefe ka na aibatawa don masu sauraron ka kasu saurare ka to sai ka waiwaya ka ga shugaban halitta gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam Allah ke ba mu labari an gaya musu waɗannan abubuwan amma masu faɗin fagallu sai suka fata suka fata fagallu suka fata ba su gane ba domin duk abin suka su gaya ma annabi na aibata shi ya hana a fahimce shi bai hana ba sai ma ƙarawa ake sai ƙara fahimta ake eh annabi da a wanda ya zo da yadda ake gane ta kamar wutar daji ce hmm. eh mutum yana faɗa da abin sai tsayawa ya gari ya ga abin a gidan shi ɗan shi ya gane addini yana faɗa da abin sai ya ji matan shi ta gane addini ba ta haka ce ba su amma su duk ana faɗa iyayensu duk aka zo ana sai ga su umar yana faɗa da ainihin kan ya gane sai ga ɗar koshi can ita ta gane addini. to haka har yau har gobe yan uwa abin abinda ake so gare mu hikima da mu'amala ta iya zamantakewa da wanda kake kira zuwa ga addini nan yadda annabi da wannan za ka wato zuciyar bayan Allah kuma da wannan Allah zai sa musu fanke ka ba wayan ka ba da ka ba sai Allah ya ce fala yastadiquna sabila ba fa za su iya samun hanyar da za su gane ba shi yadda za a yi da su ba za su iya ba shi yasa jingina ma mai gaskiya aibata shi da abinda ba daidai ba ba abinda yake sai dai ya kara masa mutane su tsaya in an ce maka kai annabi da aka ce sai aka matsa kusa a gari to yake hakan ne ya ga mutum mai tausayi mutum mai jin kai mutum mai iya mu'amala mutum mai iya shi kenan ka duba fa makka kasar shi garin garinsa ne mahaifarsa ce kuma yana son ta aka kore yace da yarjejeniya zai zo ya yi dawaki kawai ya fita ba faɗa ba komai aka ce bai isa ba ba zai shigo ba ko hmm. kaga kamata ya yadda kuma sannan ya fara karfin da zai iya fitowa a fata-fata da mutanen makka amma annabi me yake a yi haƙuri a koma shekara ta shida kenan da hijira aka yi sulhu biya a sulhu cike ke da zalunci cike amma annabi yake dai a je mashi lahar ba komai haka annabi ya karfa ya juya madina ya kira wannan sulhu ya kira shi fatalla ya kira shi fata mubina ko sulhul hudaybiya shine fatahan mubina babban sulhu wato babban buki domin tsakanin shekara ta shida da hijira zuwa ta takwas da za a zo a shigo makka halin halin Allah kaɗai san wanda suka musulunta larabawan ƙauye sai su tambaya a yanzu an hana shi shiga ganinsa Me dalili wacce ake ba zai shiga ba ko me laifinsa a haka nan wai an ce ma wanda ya musulunta ya bi shi shi ya dawo da shi shi kuma wanda ya dawo wurin su kasu mai da shi a haka ne kai wannan zalunci ne to mu musulunci ma za mu sai su ce a shaɗu an la ilaha lalla." kabila gaba ɗaya sai ta musulunta annabi da yake lashe shi fasaha na tabbata ko bai tabbata ba haka yi ta shiga musuluncin saboda me ana ganin an zalunci manzo sallallahu alaihi sallam, sai gashi cewa bari ma a zo a yi musulunci kuna ganewa da kuma. annabi ya shigo maka garinsa ba abin da ake na zubar da jini salin alin kuma dama haka yake so haka zuwa ke fatin makka wannan din mai zama annabi haƙuri da iya mu'amala wacce ita ake bukata gare mu masu kira zuwa ga Allah a matsayin ka na musulmi duk inda kake ka zama mai kira zuwa ga Allah gwargwadon abin da Allah ya baka dama Allah ki samu dace ne Allah ya ce أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أئنا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا نعم قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا نعم أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ نعم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه نعم قل عسى أن يكون قريبا نعم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا نعم الله ملوك كيتي وقالوا سكتي أئذا كنا عظاما ورفاتا yanzu idan muka zama ƙasusuwa rididdigaggu a inna na makuntu na falkan jadida yanzu za a sake tayar da mu wata sabuwar halitta bayan mun rididdige mun zama ƙasa hmm. qul kunu hijaratan aw hadida Allah ya ce ka ce musu ku zama ku zama dutse ko ku zama ƙarfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta da tafi girma a cikin zuciyarku sama kenan ko ku zama sama ko ƙasa ko ma menene ku je ku zama wasa ya ƙulu na iduna za su sake ce maka da sami to in mun mutu kuma wa zai dawo da mu hmm. mun yadda za mu mutu za mu waye to in mun mutu kuma za su sake tambaya wai wa zai dawo da mu Kulka ce masu allazi fatarakum awwala marra wanda ya kage ku farkon farawa can da babu kwai babu ku aka samar da ku to kace shine zai sake dawo da halitta ku wa sayunzuna ilayka ru'usuhum da sannu za su kada maka kai yanzu ne shine haka yada kai sama da ƙasa ko ƙasa zuwa haka yi kasir ya fasa. za su ɗaka kasan wai wai ma abin nan ne in kari ne za a mai da mu Allah ya tsare mu da kafin. Allah ya ce wa ya na matahu sai su sake tato nan za a yi tashin kiyama kuma yaushe ne lokacin tashi Allah ya tsare mu da kafin. Wani asa an yakuna ba, a sake ce masu ya kusa wato ina fata ya kasance nan kusa tashin kyamu kenan eh da una, haka ne Yau ma ya da bihamdihi yau mai da yad'ukum ranar da ubangiji zai kiraye ku hmm. bi hamdi, sai ku amsa masa wato hamdihi malamin suka ce ku amsa umarninsa wasu suka ce sai ku amsa game da gode masa wa tazunnuna illa labistum illa qalila sannan ku rika tsammanin ai ba kuma zauna wani tsawon lokaci a duniya ba illa qalilan sai dan lokaci kaɗan. la ilaha illallah kuje da qur'ani ake bayanin komai dalla dalla kafirai na zamanin manzo su jahil ja ake da su ko kuma yau mutane wasu aikin su da ɗabi'unsu suna nuna anya sun yarda da wannan tashin kyawa abinda aka faɗi ayar nan ko musu ake ce da su ko ya ga mutum kamar da amma aikin da yake aikata kamar bai nuna ya ba. yanzu wanda za shi rika kashe mutane ya daddasa su ko ma ya tuna masu ya karkashe kullum kisan kai wannan ya da za a yi tashin kyama za a yi hisabi wanda zai tare mutane ba karbe masu dukiya ya san za a yi hisabi ya yarda ayyukan mutane a aikace tabargaza da ta'addanci da fitsa da awwal da ake an yadda kuwa to shine anan Allah ki ba mu labari game da wanda suke nisantar da tashin kiyama su gani suke ba zai faru ba wa qalu la ce za su ce a iza kunna izaman wa rufatan ko yanzu idan muka zama kasusuwa gun a inna na mafusu shin za a tashe mu za a sake tashin mu khalqan jadidan wata sabuwar halittar da hmm. suka ga wannan tambayar ai akwai rashin hankali ko hmm. ko a duniyar nan da ka san injiniyan da ya kera abu ya gama kera shi warware shi aka kasa kasa da shi aka ce ya mai da shi zai mayar ai san da shi ya nemo waɗannan wato asas ɗin da abubuwan da ya haɗa shi sanda yake nemo haɗa ya fi shan wahala sanda kuma ta ce ya sake mai da abin wani ne ya fi masa sauƙi to Allah a wannan bayani ne muku kawai don ku gani Allah halittarsa kun ne fayakuna kasance sai abin ya kasance kuma wanda ya abu da farko ya sake mai da shi ne zai fi kuma Allah yana halitta ba tare da ɗauko kayan kowa ba ba tare da ya ga na wani samfur ba shi ke kaga abin farkon farawa shi ya sa a nan wurin sai aka ce wato aka yi masa raggi mai ƙarfi aka ce ka ce masu kunu hijaratan au hadida ku ce ku kasance ku canza halitta ku idan mutuwa ta zo ka koma ƙarfi ko ka koma dutse ko kuma me aka ce au khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ma duk wata halitta da kuke ganin girman ta idan ku ko a zuciyarku, ku to ku koma wani mutuwa za ta fasa zuwa ma in ko ta zo a ta da kai za ka kasa tashi in an busa ƙaho to duk ma yadda za ku yi za a ta da sai Allah ya yake su kafirai wanda ba su imani da tashin kiyama ba da sannu za su ce fasai sai kuluna manyan iduna to mun mutum an mun ridin dige mun yadda ba zai dawo da mu yanzu makabartun mu duk gasu na koma dinnewa ake yi ba an ridin ya mutu nan an zama ƙasa to waye kuma zai sake da da wannan halittar shi ma Allah ya bada amsa kulka ce Allah zai fasara kun wato fasara kun bi ma'ana wanda ya kage ku kenan fadin samawati wal ard shine fasara kun wanda ya kage ku ba tare da ya ga yi daga wani ba ba tare da ya dauko kayan wani ba Sai masu kere-kere na duniyar nan sai suka fi kayan Allah suke kere-kere ba ko wanda yake da nashi jirgi wani bama wasu ka duk abin da kuke ganin nan kayan Allah ake ba sannan a yi amma shi Allah shi ke kaga abin babu shi ne aka ce fasara kun awwala marra wanda ya kage ku karan farko wannan shi ne zai sake dawo da halittar ya kamata mu mai da wannan aikinmu ne zai nuna mun yadda ta inda za mu rika saita ayyukanmu za a tashe mu za a yi mana hisabi za akwai wuta akwai aljanna amma kana ta tabar gaza kana ganin kamar duniya kenan da an mutu shi kenan kedo suke cewa daga Kano sai Kaduna eh shi kenan yanzu kuma daga Kano sai Abuja wace ce Abuja mala duniya gaba ɗaya wallahi ba inda za ka je in mutuwa ta zo sai ta ɗauke ka kuma in tashi ya zo sai ka tashi Allah ta mu gane Allah ta mu gane wata ya suke kama da wannan Allah mu da ku suke hudu cikin suratul nazi'at yaquluna inna a inna lamarduduna fil hasira a idza kunna izaman nakara qalu tilka idzan karratun khasira haka Allah ya ba mu labari ko eh da suke cewa waya za a tashe mu din nan sabuwar halitta Haka can ma ya kuluna suka ce a inna lamarduduna fil hasira yanzu za a sake dawo da mu daga wannan ƙasa a fito da mu eh za a sake tada mu a iza kunna izaman bayan mun zama ƙasusuwa na tsira rididdigaggu yalla ce kalu ta ce tilka izan karatu kaza kai to in ko haka ne wannan makoma da dawo da mu makoma ce da dawowa ce hasarariya dan duk wanda ya mutu bai imani da Allah ba ya shiga kabari to lalle ran da za a dawo da ran shi a tada shi wannan yana cikin hasara dan ba inda zai dosa sai wuta Allah ka kare sura ka ya uwa mu ji tsoron Allah mu rika fahimta ayoyin Allah da aka ce da sallu za su kaɗa kansu wai wai wato abin da izgilanci kenan haka ne kuma haka ma yanzu din kafiran duniya nan da kake ganin su sana rashi kun san ba su yadda da Allah ba ba su yadda da wani tashin kyama ba ba su yadda da duk abin da suke na kere-keren nan tsakanin Rasha da China da Amerika yanzu su ne Ingila ita ba mu jin kere ta. faransa ma babu jin nata da can za ka jara cewa kasan nan wata su iya kere-kere da sunanta japan ne japan kamar ita ma ta kwanta damu ina jin ko don zire su suke ta tanafu ya tserere ne wannan kasara eh wancan tana yin abu sai ita ma ta kero ne eh, shi wancan ma ta kero duk kere-keren nan wallahi da suke suka mutu ba imani wuta za su tafi saboda haka babban gatan mu shine musuluncin nan eh kuma kere-kere kai ma ba a hana ka shiga kai bincike a kero ka kawo muna so amma ka ka ɗauka wannan ita ce duniya kuma tabbata za kai. yi duk abin da muke gani tashin kiyama ya zo wallahi zai zama labari ina ga sai mu tsaya a nan ko ayar ta gaba wa ya koyo na matahu wani asa'in ya kuna a sai mu tashi wannan ayar ta gaba a karatunmu na gaba abinda muka karanta daidai Allah ya mana tsare a alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mai gafarta mana Allah ya taimaka musulunci da musulmi karya kafirci da kafirai masu taimakon wannan addini Allah ya taimake su masu faɗa da shi kuma Allah ga ka gasa nan masu shirya ne Allah ka shirya da su in ba masu shirya bane Allah ka mana maganin sa Allah ka sauka mana da rahamarka da jin kanka da tausayinka da arzikinka da dukkan abin da kake mu bayan ka na rahama a wannan wata Allah ka saka mu Allah ka sa mu cikin wanda za a yi akwa Allah ka sa mu cikin wanda za a yanta Allah ka sauka mana da alkhairi ka sauka mana da ni'ima a wannan kasa ta mu da wannan gari namu mai albarka Allah ka ba ta mu abin yi Allah ka yassare musu rayuwa a yau akwai dan uwa malam ubani ne babban malami ne na islamiyya a Bukuru Allah ya yi masa rasuwa an kai shi karfe biyu na rana yau malami ne da ya yi hidima wajen karanta da ‘ya'yan musulmi da ‘ya'yan shi makaranta da yawa ya yi hidima haka ya kamata a koyi da shi ya sa in ka je jana'iza za ka ga tun daga duniya mutum zai rika ganin alherin abin da ya shuka sai eh, na alheri ko da dukiyarka ko da iliminka ko da matsayinka ko da komai ya sa ba abin da za mu illa mu taimaka ma addini eh ka taimaka ma addini sai kai kuma ya zama Allah ya taimake ka yau da rasu Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta marasa lafiya mana asibiti Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ka kare mu da lafiya da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai ƙari gidan rediyo rahama su ma za su rika sa karatunsu daga takwas na safi a rahama kamar da suka saba shekaru daga gobe za su fara muna faɗi ne saboda 'yan uwa wanda ba su iya halarta sai a gaya musu musamman ma aure a cikin gidaje